Kamfanin kasuwancin man fetur na Najeriya wato NNPCL ne ya jagoranci aikin samar da iskar gas na gwamnatin Najeriya a ƙananan hukumomin Asa ta Arewa da Ohaji ta Kudu na jihar Imo wanda ya ratsa tare da wuce cikin jihar Rivers aikin da ƙaurin bututunsa ya kai inci 36 kuma tsawon kilomita 23.3 sannan da aikin yankin kwale na jihar Delta. Wannan aikin da ya kunshi tsara gina da sayan kayayyakin shi wanda zai rika samar da cubic feet na iskar gas miliyan miliyan 300 a kowace rana. A 'yan kaddamar da aikin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya taya tawagar da ke gudanar da aikin na kamfanin NNPCL da saura masu ruwa da tsaki murna akan gagarumin kokarin da suka yi don ci gaban kasa a cikin kasa da shekara biyu wato watanni sha ɗaya kamar yadda suka yi alkawari yana mai cewa waɗannan ayyukan na da mahimmancin gaske ga Najeriya kuma ya ce gwamnati za ta ƙara ninka kokarinta wajen tabbatar da raya fannin samar da iskar gas wanda zai taimaka taimaka wajen rarraba makamashi bunƙasa ci gaban masana'antu samar da ayyukan yi bunƙasa tattalin arziki da sauran ababen ci gaba a ƙasa ko yaya aka kai ga wannan matsayi na ƙaddamar da aikin a cikin watanni sha ɗaya a maimakon shekara biyu da aka tsara tun farko shugaban kamfanin nnpcl malam mele kolo ya bayyana cewa na farko mun kara ma'aikata mun ɗaura nauyiwa 'yan kwangilanmu da kuma duk wani tangar da ke tsakanin muka fidda su shi sa aka samu wannan nasara babban daraktan kamfanin agpc ɗaya daga daga cikin masu ruwa da tsakin da ke gudanar da aikin Effiong Okon ya ce. The project is a really major Kaddamar da aikin gagarumar nasara ce ganin yadda akwai wadataccen iskar gas da zai taimaka wajen samar da wutan lantarki ga kasar baki daya baya ga aikin sarrafa takin noma na zamani da fitar da iskar gas ɗin kasashen waje gwamnati ta samu kudaden shiga yana mai kara da cewa abin alfahari ne yadda aka ga ci gaba a aikin da kamfanonin NNPCL da Saplat waɗanda suka haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen zuba jari yarin ci gaba da aikin da aka kaddamar kuma ya ce da yardar Allah za a fara samar da iskar gas don amfanin al'umma zuwa zango na uku na shekarar nan. Shugaban kamfanin NNPCL Malam Mele Kyari ya fayyace mana fa'idar aikin da aka kaddamar a jihohin Imo da Delta. Na farko dama kasan mu kasa ce ta gas an tabata lokaci ana sa hankali akan mai shi sa aka gagara a samu riban wannan gas abin da aka yi yau shine an kammala ayyukan da za su tabbatar gas sun shigo cikin kasa aka kai wa gidajen wuta da kuma kamfanoni ne wanda za su sarrafa shi masu yin chemicals taki da sauransu kowa zai amfana kuma wannan farkon shi ne da abin da zai faru nan zuwa lokaci ba mai yawa ba za ga wannan gas ita za ta kawo kusan arziki ka kasan mu insha Allah because idan ka samu gas na farko ba da tsadan sauran mai da ake amfani da su domin adana wuta saboda haka ana samun gas din ana shigowa kasa yin wuta zai sauwake kuma banda haka kuma shi gas din kyawun shi shine bai ma muhalli banna saboda haka akwai amfani suna da yawa da za samu ko yaya za a iya rarraba iskar gas din nan idan aka samar malam milikiya Kyari ya ce. Na farko kamar yadda muka faɗa muna nan muna sassaka kayayyakin da zai tabbatar cewa motoci don suka shiga gidajen mu za su yi wannan gas. Gas na tana da amfani guda biyu na farko tana da arha na biyu kuma tana da kyawu ga muhallin duniya insha Allah in an yi da float LNG shi ne abin da duniya suke nema kuma mun san suna taimaka mana muna magana da su muna zama da su kuma mun san za su sa jari. Idan ana iya tunawa a kusan watanni sha ɗaya da suka gabata ne shugaban Najeriya Bola Tinubu ya sanar da cewa gwamnatinsa za ta ba da ƙarfi wajen karkatar da akalar tattalin arzikin ƙasar zuwa ga fannin iskar gas kuma matuni ya kaddamar da wani shiri mai suna Presidential CNG Initiative a Turanci don tabbatar da an yi wannan aikin. A yau Laraba ne gwamnatin tarayya ta bayyana wasu jerin ayyuka da za su kai ga shirin rarraba motocin bus masu amfani da iskar gas karkashin wani shiri na shugaban kasa a fadin kasar domin fara maye gurbin masu amfani da man fetur da za a kaddamar a ranar 29 ga watan Mayu lokacin da zai cika shekara daya akan karagar mulki. Halima Abdulrauf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.